الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهمس درين شرين دوة محرم هجرة دبو الإرد أيه دبو الأربعين wanda ya dace da garin tara ga watan Satumba a ilon 2019 maratan ukura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin al-mawsulatul ismiyya الموصولات الاسمية لو كانت ثم تفعل ما كان بيت من خلافة ابن مالك بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ومثل ماذا ومثل ماذا بعد ما استفحامي أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام abinda mai kulasa yake cewa nan shine wa mislu kwatankwacin ma wato kamar ma za ita ma za aikin da take yi kenan ita ma tana zuwa duk da asalin za ismul ishara ne amma wannan zaɗin ismul ishara ɗin aka yi amfani da shi ma a matsayin mausulul ism wazi a matsayin mausul amma da sharaɗi wato wa mislu ma kamar yadda ma Hmm? da man ke zamantowa menene asma'ul mausul haka zama zaɗin nan da aka sani ismul ishara a ce ha za ba ne ba ne nan za shi ma kan zo a matsayin ismul mausul wadu amma da sharaɗin ba da mastifhami da sharaɗin in ya zo bayan ma na tambaya akwai ma na tambaya ne ma fa'alta ko ko man ja'a ko ma ja'a wani ne ya zo ba ma ja'a bai zo ba ma na korewa ba harafi ba a'a saboda haka za in ya zo bayan ma na istifham to yakan menene yakan ɗauki ma'anar mai ismul mausul yakan ɗauki ma'anar allazi wadi shine wa mislu ma kwatankwacin ma haka za yake ba da mastifhami in ya auku bayan ambaton ma na tambaya kafin ga aka mislu ma wannan ma na farko mausul ne wadi da aka ce ba da ma wannan ma na biyu din na menene na istifham ne to ana cewa za tana aikin da ma mausul ke yi idan zaɗin ya zo bayan ma na istifham auman ko kuma zaɗin ya zo bayan man na istifham wanda ga ce man ja'a wane ne ya zo wazi da sharaɗi har yanzu إذا لم تلغى في الكلام إذا من إذا لم تلغى في الكلام ما تقرر أنا اعتبار ذلك ولا لو كتير ذا زي ذو يضمن تزوان تدريش الزوان فلا kana iya shafe shi ma'ana ta tsaya wato wani lokaci za tare da maɗin zai zo a matsayin dukan su biyun da ma da zaɗin su zamanto ana nufin istifham da su a wannan lokaci za ba su da wani aiki ana kiranta mulura shi ne aka ce zalam turga bil kalam ya ma'anan turga bil kalam shine bi an ala. ma ma'aza kalimatan wahidatan wato a sanya maɗin da zaɗin a matsayin a ɗauke su a matsayin kalma ɗaya an gani zamanto kalma ɗaya lilistafham domin yin tambaya kamar ka ce ma za indak ma za indak da ma da zaɗin nan duk a matsayin kalma ɗaya ne da za ka shato zaɗin kana cewa ma inda me ke tare da kai ma za inda me yake tare da kai amma akwai yadda za ka yi kuma ya zamanto zaɗin zai amfani ma za inda kana kana faɗin kana ya faɗi haka ya zamanto ta nufin mallazi inda ka ka gama yana nan istifham za yana nan ismul mausul sannan inda ka kuma yana nan zarfi da ka sani wanda shi ne jigo na wurin abin da ake tambaya kansa kun gani? mala haruna ne? aha a hudun biyan abin wani ya ba da shawara yana ganin cewa majalisar nan razatun nazir ta yi wa da yawa daga cikin su tsauri a sa wani a hada da wani littafi mai sauki kamar irin littafai da aka yi su na zamani kusa kusa kamar littafin su na usaimin to ni na ga a yi haƙuri tun da mun fara da wannan mu dai za a je a saba da shi ai kuma ba a wani littafi ne za a saba a samu wanda zai ba wasu tsauri ba yana da wahala ai babu shi an fahimci abin to nan ma sun da yin sai mu ibn aqil za a yi sai mu ta gungurawa kar ku damu don mun yi wata daya zan akan baiti hudu ba wani damuwa ne, in mun sauke na farko muka sauke na biyu na uku insha Allah ta'ala zai littafin zai zama dan gari a wurin mu <laughs> ماذا عندك kana nufin mene ne tare da kai mene ne tare da kai a wannan lokaci zaɗin nan ta zama mulga kana iya shafe ta ko ka ajiye ta ba ta da wani tasiri domin maɗin nan ita kaɗai tana iya yin aiki amma kanan saboda ka adanta kalmomin magana ka yawaita kalmomi ko ƙara nauyaya kurucinka kana iya cewa ma za inda menene a wurinka da ma da za ɗin duk a matsayin kalma ɗaya duk sun zamanto menene a datul istifham kayan aiki na tambaya kana iya kuma sashi mai aiki ya zamanto ma a datul istifham sannan za ismul mausul maza indak ka ما الذي عندك menene wannan da ke wurinka wadi abu ya yaya kafin ba da shi alhamdulillah ma za? بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام ومثل ما كتنك تما وانك زوء معنا موصول بل إن دعاني كما زي تو موصول أنا تو موصول أنا تو نعبد الله واضح to amma yanzu nan wannan ma da muka ce mislu ma din nan muna nufin mausul mislu ma al mausuliya za haka zama ismul ishara nan da asalin sa ismul ishara ne shi ma yana iya zaman towa amfani da shi a matsayin mausul ismul mausul amma ku lura sharuɗa biyu sharadi na farko zai zo ne in ya zo ba da ma ba da mastifam bayan ma na tambaya ma na adatin istifam Auman ko man na adatul istifham idan zaɓin ya zo bayan ma wanda yake ɗaukan ma'anar adatul istifham ko ya zo bayan man wanda yake ɗaukan adatul istifham sharaɗi na biyu idan lam kalam idan shi zaɗin ba a yi watsi da shi ba ma'ana ya zaman to ma'anarsa ba ta da kima tana nan ko ba ta nan magana tana nan shine ma'anar watsi din bayan ba a yi watsi da shi ba a rubuta shi ba an rubuta shi amma kuma da za a shafe shi ba na ba za a canja ba kun fahimta? ta ina gina zai kara mana sharhi ko? to ku saurari sharhi ya amini mai littafin mai kulasa yana nufin an na zaɗin nan ko lalle zaɗin nan iktasat min bayani sa'iri asma'il ishara ita ta keɓantu a tsakanin sunayen ishara asma'il ishara ita ta keɓantu da wata miza ne mizar bi an na tuttamalu mausulatan wani lokaci aka yi amfani da ita a matsayin ismul mausul asalin ta ismul ishara ce amma idan tana da wani miza tsakanin asma'ul ishara wani lokaci aka yi amfani da ita ta koma min ismul mawsul idan ta zamanto mausula ne kenan me za ta kasance shi kenan wata kone musulama sai ta zamanto katankwacin ma mausuliya fi annaha cewa ita amalu أنا أمفاني دا إيتا بلبز واحد للبز إيتا ذا باسي زوبا باسي زوبا كو زويبا كو زوابا ذا كوي كما ترى أمفاني دا ما أنها تستعمل بلبز واحد للمذكرة أي نتن سنجل أنا ميجي إيه أي أمفاني دا مي ذا walil mu'annas ai amfani da ai nufin abin nan singular ɗaya singular mace ɗaya ai amfani da me da za Mafuradan kana aw musannan hmm? mufradan ya zama to singular ne aw musannan ko kuma dan biyu ne aw majmu'an ko kuma plural ne wadi Fata taqulu ga misali kace ne. من ذا عندك من ذا عندك أي من الذي عندك من الذي عندك وماذا عندك أي ما ما الذي عندك سواء كان ما عنده مفردا سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره ba wani bambanci ya zamanto abin da ke wurin faɗin nan da kace inda ka wurin kaɗin nan abin da ke wurin nasa singular ne namiji ko singular ce mace ko musanna ne namiji ko musanna ne mace eh? ko jam'i ne namiji ko jam'i ne mace wadi wa sharɗu istimali ma sharadin amfani da ma wa sharɗu istimali a sharadin istimalin ita za a matsayin ismul ishara wato ismul mausulatan an ta kuna masbukatan bima auman ta zamanto an rigaye ta shine mana ta zo bayan kenan تفهمتوا الرقايتة الرقايتة ذا مانا استفهامي كومانا استفهامي أي الاستفهاميتين واني يعني نهو ذا سالي من ذا جاءك من ذا جاءك من ذا جاءك معنى من الذي جاءك وماذا من ذا جاءك وماذا فعلت أي وما الذي فعلت da kace man za ja ka dinnan fa man dinnan ismu istifham suna na istifham amma yanzu wa mubtada a wannan lokaci aka ce kai liradin man za ja ka dinnan aka ce kai sai kace man ذات موصولة بمعنى الذي وهو خبر sabarin شين خبر المبتدا جاءت كما شين منين صلة الموصول domin kowane mausul yana bukatar me yana bukatar fila wattabiru idan ka ce man zaja'aka wattabiru takdirin wannan shine man ja aka. وكذلك إن كتش هكذا ماذا فعلت نما ما ما أولا لو كتش ذا زمنته ميه مبتدأني ذا ذا زمنته موصول بمعنى الذي كنا وهو خبر ما أو لو كتش ذا ذا زمنته ذا خبر نما فعلت كما شيني سلة سلة نموصول هو اللي موصول نبكاتا سلة الذين آمنوا آمنوا شيني سلة الذين كفروا kafaru din nan shine sila allazina dagaw dagaw din nan shine sila rabi allazina ja'u ja'u din nan shine sila wal a'idu mahdhuf a'id wato damir da zai dawo da zai dawo kan silan ko zai dawo kan ya wakilci shi abin nan mausul ɗin zaɗin in abu ɗaya ne ko abu biyu ne ko abu uku ne ko mace ce ko namiji ne ko da yawa ne hmm? wal'aidu mazo shi damirin an shafe shi wata tadbiruhu ma za fa'altahu in ka ce ma za fa'alta ai akwai hu akwai ait ma za fa'alta ai ma za hu. Hmm? ai mallazi fa'altahu ai mallazi fa'altahu to a cikin bakin kaga ya ce izalam tulghatil kalam me yake so tsare a nan da kawo wannan sharaɗi shine ne wa hatar ya tsare da maganarsa da ya ce izalam tulghatil idan ba a yi watsi da ita a cikin magana ba ya tsare a lokacin da in aka sanya ta ita da ma suka zamanto ne a matsayin kalma ɗaya kawai a matsayin Shi shine min an tujala wato a sanya ta ko min an tujala a sanya maɗin nan ma'a za tare da zaɗin auman din nan tare ma'aza tare da zaɗin a sanya su zamanto menene kalimatan wahidatan lil istifham amma matsayin kalma ɗaya kawai saboda istifhami neman istifhami nawo ma za inda a ne yanzu kana nufin da ma da zaɗin duka tambaya ne a datul istifham ne kayan ake na tambaya to a wannan lokaci za ba za ta baka ma'anar ne ba ba za ta baka ma'anar allazi ba a wannan lokaci lokacin da kace maza ka kana cewa kenan ayyu shay'in ka menene a wurinka wa kadhalika manza a ashe ayyun shakkin inda indaka wazi fa ma za a wannan lokaci aka yi lirabin su ga yadda ka ce kaga ma maza ka a lokacin da kamar da za a ishara ila ka tafi gudanar za ka ce ma mubtada za sabar hmm, ka shine sila din wadi a lokacin da maza ka kuma da ma da zaɗin suke a matsayin kalma guda a zaɗin istifa maka ce kai lirabi za ka ce ma zaɗin maza shine mubtada ka kuma wannan lokaci shine kabar ɗin amanja wakadhalika manza haka nan shi ma manza idan ka mai da man din da za zaɗin a matsayin harafi guda a matsayin harafin istifham ina ka ce kai iradun sai ka ce manza mubtada inda ka kuma shine khabar fada fi هذين al mawdi'ain mulghatun ذا أو aw inna bujuri bujuri da aka mai da za da ma a matsayin kalma guda ko aka mai da za da man a matsayin kalma guda sunan za ɗin ya fishe domin bai koma ba kuma a matsayin menene ismul mausul a wannan lokaci abin da yasa aka ce mata ya na li'anna su kalimatin a wannan lokaci ta zamanto bangare ne na kalima ba ta kai kalma ba domin na majmu'a domin duka jumlar jumlar su biyu sun zamanto menene istifham adati ne kayan aiki ne na tambaya za mu kala ko za mu kwana nan ai tabbas za mu kwana nan bil ijma <laughs> ta bari mu zaki karanta ko ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ما كتن كتن ما الموصولة هكذا ما يكي iya zama mausuli kuma ba zai ana amfani da shi yana nan a zaɗinsa ya wakilci muzakkar singula ya wakilci mu'annas singula ya wakilci muzakkar musanna ya wakilci mu'annas musanna ya wakilci muzakkar majmu jam'i ya wakilci mu'annas jam'i wadu shi ne mana wa mislu ma za kwatankwacin ma lafazin za ba da mastifami wato za a lokacin da zai zo bayan ma na tambaya auman ko lokacin da zai zo bayan man na tambaya sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu izalam turga fil kalam matuƙar ba a yi watsi da shi ba cikin magana tambaya a nan wa zai ba ni amsa ta ƙaƙa za a yi watsi da za a wani lokaci ne ake watsi da za نعم suka za a kalma daya? ba haka kamata a ce ba wa zai tsara kokari na san wata kila yana kwakwalwarka amma dai da kake zuka to bismillah bismillah ba da damuwa na san ka fahimci abin a kwalwar ka kai dai yanzu yadda za ka kawo mana shi ne sosai mu abin nan ka yi kokari wane ne zai magana bayani shi da wannan dukan su ya zama su suna ba da ma'anar istifami a wannan lokaci za a ɗauke su tamkar kalma guda saboda haka a wannan lokaci za mu kira zaɗin nan wacce aka yi watsi da ita domin ba ta ba da ma'anar menene ismul mausul ba ta ba da ma'anar allazi kafin fahimta abu bai ta shi ne mana idza lam tuzatil kalami ga sharhi ya'ani mai kulasa yana nufin an na za cewa zaɗin nan اختصت تاكي بنتو من بين سائر أسماء الإشارة أذكان ثورا سناي إشارة أسماء الإشارة تاكي بنتو دبلي تاكي بنتو بأنها تستعمل موصولة إتا ana yin amfani da ita ma a matsayin ismul mausul bayan asalinta ismul ishara wazi wata kunu muslama tana zamantowa tamkar na mausuliya fi anna cikin cewa ita tusta'malu bi lafzin wahidin ana amfani da ita lafazi ɗaya kawai can za ba za a ce ba za a amfani da ita matsayin zawu ko zawi ko zawai za kawai amma ta wakilci dukkan nau'ukan zamirai ɗin nan wahid كو مؤنث واحد كو مثنى كو مجموع واضح أو أيوة. في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر جنمجي والمؤنث دمجي مفردا كان إيه كسنشي أو مثنى كو سك كسنشي أو مجموعا كو سك كسنشي فتقول كتشي من ذا عندك من ذا عندك أي من الذي عندك ka ce har yanzu ma za indaka mallazi indaka sawa'un kana ma indahu daidai ne abinda ke wurin sannan da kake tambayan sa kai mufradan singular ne shi muzakkaran namiji a wadda da ko a ba singular ba ne plural ne watakila ko musanna ne ko mace ce wadu ko ko mata ne biyu ko mata ne da yawa duk ɗaya ne duk zaɗin ne kawai kana cewa manza inda ka wane ne ke wurin kaɗin nan kana nufin manza yana iya zaman zamantowa waɗanne ne ai manin lazina manza inda ka yana ɗaukan manan manin lazi inda ka yana ɗaukan manan manin lati inda ka yana iya ɗaukan manin lazani inda ka yana iya ɗaukan manin latani inda ka yana iya ɗaukan manin lazina inda ka yana iya ɗaukan manin la'i inda ka ko manin lawati inda ka an fahimci haka ma za inda ka shi ma zai ɗauki alladi zai ɗauki allati hmm? ta wa sharaɗo istimaliha mausulatan sharaɗin amfani da za a matsayin ismul mausul ku lura sharaɗin an ta kuna masbukatan ma ya zamanto an rigaye ta da ma wadi ma istifaniya kenan أو من كو أرغاية دمان الاستفهامية تيني وان جسكينا استفهام وادي نهو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن من أنن دكتي من ذا جاءك إن من إن اسم استفهامي سوهاني نمي استفهام نمي استفهام معناه تنبيع ali rabi wa huwa mubtada man din mubtada ne wa za za kuma mausulatun mausula ce bi ma'ana allazi wanda zai dauka ma'ana allazi wa huwa khabaru man shine a wannan lokaci zai zama mai khabar na man din sannan ja aka kuma silatul mausul kamar da muka ce duk wani mausul na bukatan sila domin babu sila ma ma'anarsa ba za ta cika ba والتدبير abinda ba a kaddara lokacin da aka ce man za ja aka ko ma za fa'alta manin lazi ja aka an fahimta? ko man lazi fa'alta wa kazalika ma mubtada haka nan ma da aka ce ma za wa ma za fa'alta din nan ma mubtada ne wa za mausul bi ma'ana allazi wa huwa kabaru ma kuma shi ne kabar na maɗin? shi zaɗin wa fa'alta lafazin fa'alta kuma silatuhu shi ne silarsa wal'a'idu mazufin damiri da zai dawo kan zaɗin an shafe shi wa takdiruhu ma za fa'altahu fa'alta hu! in kuma ka mai da zaɗin na allati za ka ce mallazi fa'alta ha ayi ɗin zai zama to zamirin ha wani zai gani ne kan mace an bari da to a ajizin baitin a ƙarshen ajizin baiti akwai jumla da aka ce idza lam tulgha fi kalam idan ba a yi waƙi da ita a cikin magana ba me yasa aka faɗi haka shine wahtalaza bi qawlihi ko wahtalaza bi qawlihi yayi kariya da maganarsa da yace idza lam tulga fil kalam min an tuj'ala cewa kada a sanya zaɗin min an tuj'ala ma ma'a kar a sanya ma tare da zaɗin aw man ko man din ma'a za tare da zaɗin a mai da su kalimatan wahidatan listifham a matsayin kalma ɗaya kawai ta istifhami har a dunkula su a matsayin kalma guda wazi nahu kamar a ce maza indak da nufin ayyushe in indak a wannan lokaci zaɗin sunanta mulga ba a kiranta kuma ismul mursul an fahimta wa kazalika manza indak shi mana in kai nufin abin nan ayu indak nan ma zaɗin ta zamanto mulga ba za a kiranta mai ba ba za a kira sai ismul mausul ba a yanzu ita da man din duka kalma guda ce sun zamanto ne adatul istifham wadi a wannan lokacin aka ce kai liradin sai zai ce to man za da maza din nan mubtada ne inda ka kuma shine sabar din sa shine yace wa kazalika man za mubtada wa inda ka kabaru fa za fi hadain al mawdi'aini za a wayannan bigiyoyi biyu inda aka yi ilga'in za'in a cikin magana ya zamanto da ita da man ko da ita da ma suka zamanto a datul istifam? ana kiran za'in mulza watsatsiya ko wanda wacce aka yi watsi da ita me yasa aka yi watsi da ita li anna juz'u kalimatin ta zamanto bangaren kalima ba wai kalima ba لأن المجموعة استفهام دومين ده إتا ده من دين كود إتا ده ما دين دوكا ne. su biyu sun zama to ne adatul istifham kayan aiki ne da ake amfani da shi domin a yi tambaya mara da minti nawa ta mhm. idan ka dauke shi a manin lazi ka a wannan lokaci za ta zama ta isu masul ba murza ba a lokacin lirabin zai canja aka ce kai liradin maza inda ka a matsayin kana nufin mallazi eh, maza inda ka ko ko manza inda ka manza inda ka idan kana nufin zaɗin na matsayin sun mausul kana nufin kenan mallari inda ka a wannan lokaci aka ce kai lirabin sai ka ce man mubtada za kabar sannan inda ka صلة للموصول إذن كنا كان عندنا آه، أدنى من ذا عندك أمزين أي شخص عندك فأولنا لو كتي تازم أنت ذا ملغا إنا كتي كي لابن زي كتي من ذا مبتدى عندك خبر المبتدى نعم تئنا إيه، من ذا دخل المسجد من دخل المسجد هل ذلك انتنا يزمن تو اسم الموصول لكن لكن اللي اولنا لوكتي اه بل انتنا بي ما تهيه نعم من جاء دخل المسجد من الذي دخل المسجد إذا كنت أي لراغ إذا نتي من زاد على المسجد ده نسم زاد إنا عمل اسم الموصول إنا تكاي لراد انت لذاك تيوالي من لراد من زاد على المسجد نعم من دي ذاك تي أها نعم نعم ايه اي كاي ديدي كاي ديدي من مبتدا ذا خبر اها دخل المسجد احسنت سلا سلا جميل احسنت في كنون هكا انت انتلي رابي من ذا دخل المسجد ان كان مثل ذا من فده تكون مستعملة كده ملغابة أما زي اسم الموصول كايب رابنسة أنت سيكتش من مبتدا ذا خبر أي خبر المبتدا دخل المسجد صلة لذا يومين موصول وكل موصول يحتاج إلى صلة تو إذا كنا نتشي من ذا دخل المسجد ina nufin na yi ilga'in za ya zamanto da zaɗin da man duka a rasu istifham ne ina tambaya kenan wane ne ai ayyu shaksin da kalal masjida shi kuma alilafin zai zamanto na'am abu ubaid na'am Mm-mm. Mhm. yawa mubtada abu ubai mubtada na san shine a zuciyarka harshen da ka koyi yanzu shi da ka maka na? shi shine kabar ɗinsa Hassan shi kenan alhamdulillah lallai wannan darasi yau kan abin yana tafiya daidai da ya kamata na'am

ba damuwa an zuwa wannan dake-dakin ba daidai ne ba damuwa yayi hmm. hmm. a shi a rubutun ma yana da kyau ka bambanta ai man ka ne santar da shi domin ka ba kalmomi lokacin da ke sun kalma ɗaya kuma ka haɗa su ka kusantar da su daga wani rubutu ma ana iya samun bambanci ta yanzu zan ja baiti a samu wani wanda zai fassara shi fassara insha Allah mai fa'idantarwa ko ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام نعم a'a ba da ai baka gama karanta ba ba da aha yawa don da ba karanta ba aha na'am yawa mhm ha haka ma in ta zo bayan man ta istifami ta istifami man ta istifami Mhm. na ita ba ce nan da aka ta shirgaɗe ita za hmm. na ga yayi hmm? eh wa mislu ma kwatankwacin ma al mausuliyya haka nan mama haka zama take zama mausuliya amma kwatankwacin ana nufin ba ta canjawa za ta yi wakiltar menene mufradi tana yi wakiltar mu'annas tana yi wakiltar musanna tana yi wakiltar jam'i ba tare da ta canja ba kamar yadda mama take wakiltar waɗannan ba tare da ta ta canja ba a sifarta shi ne mana na ba da me yawwa a santa ba da matsalar zu a ɗayi'iyya domin zu a kowanda suke menene suke majalisar zamanto menene zamanto mora ba mamniya ba yawwa wani lokaci ta zamanto ko kuma ta zamanto tana da jam'i zawu da wani da sauransu Hmm. domin ita wannan maɗin zaɗin ba wai za ba ce ɗayi'a a za ce ta dukkan larabawa ta kan ƙawar daga ishara ta zo ne ta zo a matsayin mausuliya da wa'annan sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ta zo bayan ma na istifham ko ta zo bayan man na istifham sharaɗi na biyu ya zamanto an yi itibarin da ba a yi watsi da ita ba wani lokaci yake itibari ake watsi da ita ana watsi da ita ne in ka ɗauke ta yanzu ɓangare ne na ma ko ɓangare ne na man istifham wadi? yawo Thank you. baiti daya ya fi tare da kulasa ɗin ma tukuna yanzu abin nan ta tsaye a yi a haka Eh, ai na wudin nan ya ci a ce shi ɗaya ne kawai a ciki tsakanin magariba da isha'i ba tare da na <laughs> kaji abin da abubuwa da ya ce <laughs> hmm. lokaci ya yi ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو إلا أي إن شهر بيتنا شفئين لأكو ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو إلا أي إن شهر ما لم تأهر نعم ko ba dai zai yi malaman zai mana bayani ba Allah ya ba da uzuri mun karbi uzuri na mai hmm. me aka ambata din menene maksud din eh kamar wane ne wane ne أحسنت سؤال الذي سؤال الذين سؤال التي سؤال اللوائي سؤال اللواتي نعم مهم. مم. نعم وهكذا ذو عند ضيء شفر haka na ita mazu ta shahara a wurin kabilar ɗayu tana menene tana ana amfani da ita a matsayin ne ismul mausul ita ma tana ɗaukan manan manan allazi da allazina da allati da irin su allawa'i da irin su allawati abinda baitin yake nufi kenan alhamdulillah to baki da ke bifa, wa kallati a yin zatu wa maubi allati ta zawatu wani ne zai mana bayanin wannan ban da kai bala ba ka na kama lokaci <laughs> wannan uzuri yana da sauki kuma muna karɓansa ta bismillah ba da Hmm. a wurin zuwa da ne ne a sant su wanne ne harin a sant ɗari bisa ɗari masha Allah alhamdulillah ba da bayan sallah za mu abin nan ko ma ta mu gama abin nan wata kira abin zai iya yi wa yanzu